baki mai yanka wuya. Shin menene ya kawo farki tsakanin tsohon gwamnan jihar Kano Malam Ibrahim Shekarau da gwamna mai ci yanzu Abdullahi Umar Ganduje alhali suna jam'iyya ɗaya? A yayin da ake daɗa kusantar babban zaben shekara ta 2023, matasan Najeriya sun soma yunkurawa. cewa lokaci ya yi da ya kamata a ba wa matasa dama su shugabanci Najeriya. Duk wani ɗan takarar shugaban ƙasa da shekarun suka kasa ƙasa da shekara 60. So ya yi haƙuri gaskiya wannan karo ba za mu ba shi dama ba. Jama'a Assalamu alaikum. da alama dai har yanzu akwai faraka tsakanin manyan jigajigan jam'iyyar apc mai mulkin jihar kano wanda kuma ya haifar da rarrabuwar kawunan magoya bayan jam'iyyar a dufaɗin jihar mafi shahara dai ita ce barakar da ke wanzuwa yanzu haka tsakanin bangaren tsohon gwamnan jihar ta kano kuma ɗan majalisar dattawa malam ibrahim shekarau da na gwamna mai ci yanzu abdullahi umar ganduje a wata zantawa da sashen hausa na muryar amurka Malam Ibrahim Shekarau ya bayyana musabbabin wannan baraka. maganar ba wai rashin jituwa ta mutum da mutum ba ce, ni da gwamna. Sam, magana ce ta jam'iyya. An zo ya yi zaben lokal government. Wannan dai ba a tuntuɓi kowa ba, ba a shawara da kowa ba, amma tuna harka ce ta gwamnati ta jam'iyya muka yi shuru. Mun ɗauka abin da zai gyaru. Idan ka ce kamar ba a tuntubi kowa ba, Ba a tuntuɓi kowa ba misali. ayin zaɓe ya zo tsarin mulkin jam'iyya ya tanadi matakai daban-daban akwai abin da ake kira elders forum kowace ƙungiya ma ko ba ta siyasa ba ai tana da iyayen ƙungiya kowa ya ji ane da shi to wannan irin zaman yau shekara biyu gwamnan kano da shugabannin jam'iyya ba a taɓa yi ba babu wani zama da ake na elders ba ku yi ƙoƙarin jan hankali ba mun yi mana mun muna faɗa shugabannin sun sani yanzu misali duk wanda ka kira shi sanata ai duk lalacewa yana cikin sahun gaba na iyayen jam'iyya yanzu ka ɗauki a kano bayan ma mu sanata ne biyu guda uku kana da irin su alhaji musa godebe yau alhaji musa godebe in bai kai shekara tamanin ba watakila ya kaɗan ya rage su alhaji yusuf ali su jafar isa su sabani nono su general magashi wanda aka yi musu ministoci irinsu irinsu irinsu sai ka kirga mun kai wajen ashirin amma babu mutum ɗaya da ake kira a zauna da shi a gaya mana mai ake ciki a shekarun nan biyu tun da gwamnatin nan ta zo ta ganduje ta zo shine muka ga cewa to harkan nan ai ba ta mutum ɗaya ba ce ko biyu ko uku sai ma muka samu hujja shugaban jam'iyya ya yi taro ya ce jam'iyyar apc a kano ta gwamna ganduje ce ta matar gwamna ce gogo ta kuma shi chairman ce dan sarki duk wanda bai yarda da wannan ba ya ci kaza kaza ko ya zauna ko ya fita a matsayin ka na uba a wannan jam'iyya ta apc hmm. ka yi kokarin ka zauna kai da gwamna ganduje ka ja hankalinsa akan waɗannan matsaloli kamun aka kai wannan yanayi wato girman da kimar shi sa ba ma shailantawa amma a takaicen takancewa wallahi yau wata bakwai tun daga watan march watan uku yanzu muna watan sha daya an tafi wata takwas ma wanda suke sa sun sani wallahi na nema na nema ya bani lokaci in zo mu zauna ni da shi mu ba da shawarorin mu yaƙi kuma ka tabbata cewa wannan sako ya samu ai a gaban a nan muke wannan tsarin a nan nan bari ka ji a watan february an yi min aikin ido a matsayinsa na girmamawa ya ɗaya mutane sun kai wajen su talatin suka zo hannun abuja duba ni inda muke zaune nan nan suka same ni aka taru aka yi addu'a sai aka ce dishaura su fita na mai magana da shi sai na ce hadiminsa nasiru ali kokoki sai na ce kai kai ne dijinsa shugaban takararsa tun 98 zauna sai zama na dakani sai gwamna ganduje sai nasiru aliku sai allah na ce gwamna ina ta sha'awar mu samu lokaci mu tattauna mu ga yadda za mu tafi da al'amuran kano na ce ni da kai yanzu ba wata sha'awar mu da ta wuce me za mu yi wa al'ummar kano na ci gaba da shawarwari na ce ina roƙon alfarma na warke zan nemi mu zauna na ce kai dj nasiru aliko koki kai ne kusa da gwamna kullum mu zauna ko da kai sai gwamna ko da kai zaɓin gwamna ne muka yadda da shi a gaban gwamnan aka yi wannan wata ɗaya na warware na nemi nasiru aliko na ce alkawarin da nan da muka yi kai da ni da eh, gwamna a falo na abuja na warke yanzu da allah ne nomin a yau ne gobe ne yau ne gobe ne ba ba da appointment din nan ba kaga ai gwamna ne bai ba appointment ba na kokwantan nasiru zai ki kai wannan sako manazarta na bayyana cewa matasa su ne kashin bayan ci gaban kowace al'umma a yayin da wasu ke bayyana su a matsayin manyan gobe. to sai dai matasa a najeriya sun daɗe suna korafin cewa dattawan ƙasar na yi musu kane-kane a sha'anin shugabanci lamarin da kuma ke ƙara nisanta zuwan goben da za su kasance shugabanni a duk lokacin da aka buga turin siyasa ko aka tunkari babban zaɓe za ka ji matasa suna ta gwagwarmayar cewa lokaci yayi da za a ba su dama domin a dama da su a sha'anin siyasa da shugabancin ƙasar. to amma kuma har kawo yanzu matasan na cewa ba su kai gagaci ba to sai dai hakan bai hana su motsawa da ci gaba da gwagwarmayar ba domin kuwa a ƙarshen makon nan ma wata ƙungiyar matasa mai fafutukar tabbatar da shugabanci na gari a najeriya ta gudanar da wani taro a kaduna inda ta ƙara jaddada wannan gwagwarmaya ta neman dattawa da su zakuɗa domin baiwa matasa 'yancin damawa da su a sha'anin shugabanci. Nasiru Aliyu shine shugaban kungiyar na ƙasa. To gaskiya matasa ba su da wani kaso na a zo a gani abin ya zama la haula wala kuwata. Saboda in ka duba yadda tsarin abubuwan suke tafiya za ka lissafa cikin ministocin shugaba Buhari wani minista ne yadda shekarun shi suka yi ƙasa da shekara talatin ko ɗan shekara talatin da wani abu. A gwamnonin Najeriya gwamna guda ne muke da shi ɗan shekara arba'in da wani abu. Idan ka duba ka ga cewa to ai akwai giɓi sosai. shekarun baya irin su tsohon shugaban ƙasa yakubu gawan da shi kan shi shugaba mai ci lokacin da suka rika shugabancin najeriya a can baya suna cikin ƙananan shekarunsu za ka duba irin gudunmawar da tsohon shugaban ƙasa ibrahim badamasi babangida ya bayar duk wannan ya samo asali ne sakamakon ƙarancin shekarun da suke da shi suna iya gwagwarmaya za su iya ɗaukar kwaramniyar shugabancin najeriya to amma me yasa kake ganin a najeriya ana samun wannan gidin matasa suna fuskantar kalubale na samun gurabun shugabanci babban abu na farko da nake gani shine akwai matsalar ubangida siyasar ubangida na biyu kuma rashi saboda siyasar ta najeriya tana surkume ne da tattare da kashe-kashen kuɗaɗe so da za a fito da tsarin da za a sassabta kashe-kashen kuɗaɗe wa 'yan takara ina da yaƙinin cewa matasa za su fito su ba da gudunmawa kuma za su karbi ragamar shugabanci amma ya kake ganin watakila za a sami maslaha da irin tsarin da ake ciki da kai kanka kai bayani a hali yanzu to babban maslaha shine wannan karon dama ai a hausawa na cewa ai da ɗan gari akan ci gari nawa gani lokaci yayi wanda kafin mu mu samu mu shiga shugabancin najeriya zaben da ake tunkara a 2023 mu yi kokari mu ga cewa mun sa matashi wanda dai ko ba komi dai bai kasa kasa da shekara hamsin ba ya zamo shugaban kasar najeriya shi yasa muke ganin ya kamata mu fito mu jawo hankalin 'yan uwanmu matasa eh, abin nan da ake gaya muna wai we are the leaders of tomorrow yana da kyau su san cewa ai ita wannan leadership din ba na gobe ba ne na yanzu ne saboda lokaci ya da ya kamata a bamu dama mu ma a ga rawar da za mu iya takawa ka duba irin girman ƙasar najeriya wadda take da mutum miliyan ɗari biyu sannan ana fuskantar kalubale na tsaro cin hanci da rashawa tattalin arziki ya za a yi kwakwalwar ɗan shekara saba'in da wani abu ga lokacin da yake mulki zai iya cikewa shekara tamanin da wani abu ta ɗauki waɗannan kwaramniyoyi a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. godiya ga wakilin sashen hausa sale shehu ashaka jumbe hamza ne ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka